This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya, murya arewa. Kana kuma masu sauran mu a na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa gwamnoni shidda na arewa maso gabashin Najeriya sun yi taro domin farfaɗo da tattalin arzikin yankin nasu. Kana mu kawo muku shirin rigakafi sai kuma sharhin jaridu tare da nasiha daga Kur'ani mai girma. Sa'ilin nan mu ba ku masu saurare dama ku bayyana ra'ayoyinku ta wayan tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Firaministan Girka Alex Sibras ya faɗi jiya laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar lahadi game da sharuɗan taimaka ma ƙasar da masu ba da bashi na turai suka gindaya a yayin da yake bayyana niyyar ƙasarsa ta amincewa da wasu sharuɗa kusan dai irin waɗanda gwamnatinsa ta yi watsi da su a baya a martaninta shugabar jamus angela merkel ta ce ba za a sake tattaunawa ba har sai an ga sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar lahadi mai zuwa ɗin ƙasar girka ta rabu da samun ƙarin tallafin turai ne bayan da ranar talata ta kasa biyan bashin hukumar lamuni ta duniya imf na dala biliyan 1.8 kafin cikar wa'adi da tsakar dare wannan ne karan farko da wata ƙasar da ta ci gaba ta kasa biyan bashin imf kafin cikar wa'adi shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya laraba cewa amurka da cuba sun amince su sake kulla dangantaka kuma suna shirin sake buɗe ofishin jakadancinsu a washington da havana a ƙarshen wannan watan a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu shugaba obama ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi habana a wannan bazaran domin ya ɗaga tutar amurka a ofishin jakadancin amurka na farko cikin shekaru hamsin da suka gabata takunkumin cinikayya da amurka ta kakaba da kuma matsayin cuba akan yancin dan adam na daga cikin batutuwan da har yanzu ke kawo tarnaki ga batun sake mai da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu waɗanda hulɗansu ta yi tsami tun lokacin juyin juya halin fidel castro Firaministan Libya mai samun goyon bayan kasashen yammacin duniya Abdullah Althani ya ce a shirye yake ya rattaba hannu kan yarjejeniyar raba mukamai tsakanin gwamnatinsa da masu kaifin kishin Islama waɗanda suka kafa wata gwamnati kishiyar tasa a birnin Trablus. Mr. Altani ya faɗi yayin wata ziyarar da ya kai Malta jiya Laraba cewa mutanen Libya ya waɗanda ya bayyana su da wayayyu kuma masu kirki na buƙatar mafita game da daɗaɗɗiyar dambarwar siyasar nan ta ƙasar da kuma rashin tabbas. To amma ya ce yana sane cewa duk wata shawarar da aka yanke za ta gamu da waɗanda ke adawa da ita. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman bernardo leon ya yi ta fama na tsawon wata da watanni don ganin ɓangarorin biyu sun amince su ci jituwar da za ta kawo wato za ta baiwa su iko sannan a gefe guda kuma ta ba su sukunin fuskantar barazanar kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis libya ta yi ta fama da tashe-tashen hankula tun bayan hambare da daɗaɗɗen shugaba mai kama karya mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular musulunci isis a takaice ta ce ita ta kai mummunan harin ta'addancin nan kan wuraren dubban ababen hawa a yankin jiya laraba wanda ya halaka sojojin masar akalla 64 jami'an sojan masar sun ce jami'an tsaro sun halaka mayakan wajen 100 a fafata wadda aka shafe wani guda ana yi faɗan ya fi tsanani ne a daura da garin sheikh zuwaid wata kungiya mai alaka da isis a masar ta ce an auna wuraren dubban ababen hawa wajen goma sha biyar a raharan a farkon wannan satin shugaba masar abdul fatah al-sisi ya sha alwashin murkushe 'yan gwagwarmayan islama bayan da wani bam da aka dana a gefen hanya ya halaka wani babban mai gabatar da kara na gwamnatin kasar hisham barakat ministan harkokin wajen iran muhammad jabaz zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea ya kuyi amano zuwa tehran don su yi aiki tare da jami'an gwamnatin iran kan yadda ya kamata a ci gaba da tattaunawa a daidai lokacin da wakilan iran kan batun nukiliya ke ci gaba da tattaunawa a birnin biyana zarif ya yi wannan bayanin ne jiya laraba yayin da yake jagora ga wata tawagar iran wadda ta yi wata tattaunawar kuma da tawagar amurka wadda sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya jagoranta a 'yan makonnin nan dai shugabannin iran sun yi ta faɗi a fili cewa ba za a bar masu bincike su kai ga sansanonin soji da masu ilimin kimiyyar ƙasar ba majalisar ɗinkin duniya ta bayyana ƙasar yemen a matsayin inda ake tsananin buƙatar kai ɗaukin gaggawa inda ta ce sama da kashi 80 na mutanen ƙasar na matuƙar buƙatar tallafi jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa jiya laraba cewa 'yan yamen wajen miliyan goma sha uku na fama da tsananin karancin abinci kuma sama da miliyan tara da kyar suke samun ruwa idan ma har sun samu saudiya na jagoran hare-haren gamayyar ƙasashen larabawa don maido da gwamnatin abdulrabu mansur hadi labaran duniya kenan kuka saurara. gwamnoni shida ne daga jihohin arewa maso gabashin najeriya suka taro ga nasiru adamu kaya da karin bayani a cikin wannan rahoton bisa umarnin shugaba buhari gwamnonin arewa maso gabas sun gudanar da taro don duba sabbin matakan dawo da tsaro da farfado da tattalin arzikin yankin jihohi uku na yankin sun fi fuskantar harin boko haram inda su ma sauran ukun ke samun nasu kasan da zama tudun mun tsira ga 'yan gudun hijira. Gwamna Muhammad Abubakar na jihar Bauchi shi ya ɗauki bakuncin taron. Mun karbi rahoton wani kwamiti na musamman da gwamnonin jihar Arewa maso gabacin Najeriya suka kafa tun shekarar 2013. Wannan kwamiti ya shirya wani babban taron koli na farfado da tattalin arzikin wannan shiya ta arewa maso gabacin najeriya a wannan lokaci gwamnan jihar gombe shine ya jagoranci wannan shiri to daga lokacin da aka yi wannan babban taron koli din ya zuwa yanzu ba a samu daman an karbi rahoton wannan kwamiti ba dalilin haka ne yasa muka shirya aka zo nan a wurin gidan gwamnatin jihar bauchi da ke a sokoro aka karbi wannan rahoto to shi mahimmancin wannan rahoto shine ya kunshi hanyoyi na farfado da tattalin arzikin shiyar arewa maso gabacin najeriya ga baki daya ya kuma kunshi tanade-tanade da e, wannan rahoton ya kunsa na inda za a sake ginin musamman wuraren da wannan masifa ta boko haram ta addabe su kawar da shingayen binciken sojoji bai yawaita a yankin na arewa maso gabas ba da akan bai rasa nasaba da tsaro wasu 'yan sa kai da suka hada da 'yan banga da mafarauta barayi na ganin lokaci yayi da za a ba su dama su ba da tasu gudumawar wajen samar da tsaro musamman ma da lamarin ya hada da 'yan fashi da makami barayin shanu da masu sace mutane don samun kuɗin fansa shehu aljan da kan yi aiki da 'yan sanda wajen yaƙi da barayi na da wannan ra'ayin Irin irin mu yan kunan bakin wake a jeji ya kamata a kirawo a zauna da mu a yi training din yan sanda wanda in wata ɗaya za mu yi da su a jeji mu je mu yi wata ɗaya da su a jeji mu tsakulo barayin nan na shanu da yan kidnapping da yan fashi da makami nan mu shigo da su don a rage ba yawan yawo da sarin a cikin gari ba ba yawan razinin mutane da hayaniya a cikin gari ba bala'i na gefen gari ba abin ya ɓaci su ba mu wata uku an daina iskanci nan kaf a jahohi na wallahi shiwal don cika baki kake ko kuma wannan maganar har zuciyarka da gaske kake to ranka da ayin cika baki ne ke zo mu je nuna maka barayin mana ga su a tare wani barawo ma shekara ashirin ba iya kama shi ba amma duna kama shi gashi nan ga su a tare sufetun 'yan sanda solomon arase wanda ya kara yawan jami'an sintiri kan manyan hanyoyi don mai gurbin shingayen da aka kawar ya ba da umarnin kawar da shingaye da jami'an kamisho na ƙananan hukumomi ke yi da ya ce hakan hanya ce ta kwace kudaden mutane da kawo tangarɗa a manyan hanyoyi. Sufitun ya ce daga yanzu za a damke duk wanda aka kama da saba wannan umarnin. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe Kamal Nasiru kafin mu ci gaba a shakata da wannan. nanga dama nan ne 'ya'yanka suke in kada a shagala har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha ɗaya na tsakar dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari A jihar Bauchi an gudanar da taron faɗakar da sabbin hakimai a masarautar DAS domin bayar da goyon baya wajen yaƙi da fatattakar cutar polio a jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. cikin zagayen da mai martaba sarkin das alhaji usman bilamini usman yake yi dangane da wayar da kaiwa hakimai saboda samun wasu sabbin hakimai da aka kirkiro da su a jihar bauchi a wannan karan ya fara ne da masarautarsa dalilin kafa wannan kwamiti na sarakuna kamar yadda na faɗa muku tun daga 2009 ake aiki da ma'aikatan rigakafi har zuwa yau saboda a kyautata tsarin kiwon lafiya ne a nigeria da kuma jihar bauchi musamman ta hanyar wayar da kan jama'a don su buƙaci tsare-tsaren kawar da cutar shan wato muradun da ake fatan cimma su ne na farko don a samu ingancin tsarin rigakafi na yau da kullum wato routine immunization da kuma wadda ake bi gida-gida a dukkan ƙananan hukumomin wanda shi zai taimaka wajen yaƙar cutar shan inna kuma takaita yaduwar sauran cututtuka da rigakafi ke rage yaduwarsu wannan shine ɗaya daga cikin ayyukan da ake ah, son hakimai su yi sannan kuma na biyu ana son sarakuna su ba da nasu gudumawa wajen ƙarfafa kiwon lafiya a mataki na farko in aka yi la'akari da matsayin su a tsakanin al'umma da za a kyauta za taimaka wajen bada goyon baya ga ita hukumar kiwon lafiya mataki farko shi pharmacist da gamawa yake jagoranta dukkan yankunan mu suna da asibitoci na kula da yara so yana da kyau a basu haɗin kai da goyon baya domin a samu a cimma nasarar wannan hanyoyin da za a cimma wannan burin kuwa su ne kamar haka sarakuna su matsayin shugabanci a wannan fanni na rigakafi kamar yadda aka shigo da tsari na sarakuna cikin kiwon eh, lafiya din mataki na farko da rigakafi a duk inda sarki yake cikin kwamiti kamar na jihar bauchi na jagoranci na wannan kwamiti na mobilization haka duk faɗin jihohin nan na arewa sarki ke jagoranci sannan a samar da dukkan taimako da ake bukata dukkan abin da an ga zai inganta wannan aiki to hakimi yana da daidai da tashi ɗaya a kai ba da tashi sannan kuma musamman ita karamar hukuma idan wani sa'i aka fahimci akwai rashin fahimta kanin ma'aikatan asibiti da karamar hukuma to hakimi zai shiga cikin tasar tasu inda wani guduma da karamar hukuma ya kamata ta baya aka ga wani sa'in saboda halin bil adam suna dan tauri ma abin hakimi yana da daidai ya shiga cikin wannan al'amari sasanta ya dawo hankalin ciyaman na karamar hukuma ko kansilansa ko ah, da ciyaman ko sakatare a za a haɗa kai Mai martaba sarkin da kenan Alhaji Usman Bilyamina Usman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Girbo. A jihar Neja kuwa wani maganin rigakafin kamuwa da cutar fitsarin jini da kuma kumburin ciki da aka baiwa wasu ɗaliban makarantar firamare a jihar Niger ya haifar da matsala ga yaran. Dama jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an saba wa ka'idar shan maganin ne, shi yasa aka samu wannan matsalar. Maganin dai da aka ba da shi a ƙaramar hukumar Kwantagora shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya ta Najeriya da kuma ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Alhaji Adamu Kwantagora shine ya yi magana a madadin iyayen yaran da aka baiwa wannan magani to washe gari bayan sun je makaranta sai suka dawo wata ma dole sai aka kawo ta ta kuma kai shekara goma sha shida yan uwanta suka rurruko ta suka kawo ta gida tun misalin karfe goma sha ɗaya na rana ba ta halka ba sai karfe bakwai da rabi ta na yamma idon ta ya dan jujuye haka sai da muka aka bata wasu yan kwayoyi nan sannan ta farfado bayan ta farfado tambaye ta me yasa mu tace maganin ne aka bata ta sha shi ya kawo mata wannan matsalan kai mu hukuma bayani eh, to gaskiya na so in kai sai yaran yan uwanta suka ce an ce kowane yaro da aka ba magani ya samu lalura ana neman iyayen shi a makarantar ni kuma na ce ma da ni da yan uwana cewa ba wanda zai je lokacin da ya kamata a kira mu kayan a bada magani ya kamata a kira mu a mana bayani ba bayan an bayar ba inda wani matsala ne na mutuwa haka da yanzu an yi an gama ba mu je ba To shi ma dai shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Dalha Tahiru ya ce sun samu labarin aukuwar wannan al'amari. Eh, mun samu, amma na sake kiran in mm, ES Education Secretary na ce ga bayanin da nake ji na ce sauri ya nemi malaman nan da suka zo daga can Abuja da Mina. suka kuma ƙara bayani suka ce ai a cikin mm, lacca da suka yi mahiri masoci sai masu bayanin haka saboda yanayin jinin dan adam za ga magani amma bai anshi jinin shi ba ah, na ce kamar ba za ku rubuta musu cewa ga matsalar da aka samu bayan sun ba da maganin ba ai ba su wuce ba don ai ba za ka ba da magani ka wuce ba mun ce su tsaya su ga yanayin kuma sun tsaya sun gani shi yasa ga abin bai kawo wani kace na ce ba. To amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce lamarin ba wata matsala ba ce, illa dai yaran sun sha maganin ne a daidai lokacin da suke jin yunwa.

a Najeriya. An hakikance da cewa hanya mafi sauƙi na haihuwa lafiya shine ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu. Dr. Nasiru Sani Gwarzo babban likita ne da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta ƙasa Abuja. shine ya bayyana haka. Abin da ya kamata a sani shine tazarar asibiti da ta ake yi. Idan mace ta san tana ƙauyen da ba asibiti, ranar haihuwarta ta kusa a tafi asibiti tun kafin lokacin ya zo don ba zan ba da shawara an ce a jira sai ran da gwamnati ta asibiti a ƙauye ba wannan mata za ta iya mutuwa kafin wannan ranar amma idan kin san garin ku da nisa to an ce mai kurmin ido da wuri yake fara kuka sai ta tafi garin da yake an kusa eh, abin nan to amma abin damuwar shine ba a zuwa asibitin sai an gwada haihuwar a gida ungozoma ta kasa kuma duk da aka ce da kai ungozomar ƙauye kaza ta kasa to matan nan gawa za a kawo muku asibiti ta kusa mutuwa tana zuwa an riga an abin nan idan ka duba ta ungozoma ta gwada an yi jike-jiken an yi turaren wanzami ya yi ƙari an ji mata ciwo kafin a zo da ita asibiti sai ta mutu a hannunku sai a ce kuma mata in an je asibiti mutuwa ake to mu mutuwar aka kai to wannan shine shawara ta a je asibitin tun kafin naƙudar ta gagara suna na idris aliyu dauda shi ina son in gane cin ko al'ada tana taimakawa game da rashin son mata zuwa awo ko wajen haihuwa gaskiya al'adunmu suna ɗan ba maɗa ba suna taka rawa mummuna domin ni na ji wanda ike min tutiya a gabana ice 'ya'yansa goma sha ɗaya ice shi tun da yake ba taɓa zuwa asibiti ba a gidansa kuma alfahari yake da wannan kamar mutum ya zo yana ina bugun kirji ya ce ai jahili ne tunda nake ban taba karanta littafi ba a kaga ba zai burge ka ba to yawancin mutanen mu yanzu idan ka je ka saurari hirar su mutum bugun gaba yake shi gidansa an yi haihuwa kaza ba a taba zuwa asibiti ba kuma an haihu lafiya kaga mu wannan laifi aka yi mana sannan su kansu matan ba su gane ba za ka ga mace ta haihu haihuwarta ta tara ko ta goma tana bugun ƙirjin cewa ita tun ta fara haihuwa ba ta taɓa zuwa asibiti ba haka take haihuwa ai wance lafiya Allah ya bata tun da take haihuwa ba ta zuwa asibiti sai ka ga ta burge al'umma ko to mu a wurinmu kowace haihuwa tana da haɗari kaga haihuwar fari tana da mummunan haɗari wacce ta ɗan fita sauƙi haihuwa ta biyu haka kuma za a kuma juyawa da an kai haihuwa ta hudu to mun fara shiga tashin hankali To ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, jima'i Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai labarun da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana tare da Baba Yakubu Makeri. fara shirin jaridu ne da jaridar daily wacce ta rawato cewa an hallaka kaji 300 da ke dauke da cutar murar tsuntsaye a garin obuasi da ke jihar ashanti jaridar ta ce katoman gundumar obuasi kwasi ofuri ajiman da ya tabbatar da wannan labarin ya ce an gano wannan cutar ce a wata gidan gona da ke cikin gundumar jaridar daily da ta kara da cewa kantomar ya bayyana ma wasu kafofin yada labarai a nan birnin accra cewa kimanin mako biyu kenan da hukumarsa ta gano wannan labarin kuma nan da nan ta sanar da hukumar bada agaji lokacin kacin bala'i ta nadimo ita kuma ta hallaka kajin bayan an gwada kwayar cutar kuma an tabbatar da ita jarida ta ce a fadar kantomar ana na ana binciken sauran gidajen gonar kaji a cikin gundumar don hana yaduwar wannan cutar jaridar daily graphic ta ce kwana-kwanan nan ne aka samu wasu labarai na murar tsuntsaye a birnin accra da tama da kuma jihar volta inda aka hallaka kaji dubu talatin sai kuma jaridar delegate wacce ita kuma ta rawaito labarin wani nazari da hukumar yaƙi da kanjamau ta yi wanda ya bayyana da cewa matasan ƙasar na kamuwa da cutar kanjamau jaridar ta ce wannan nazari da aka yi a bara ya kuma bayyana cewa kimanin kashi hamsin ne na matasan ƙasar suke kan haɗarin kamuwa da cutar sai dai baki ɗayan yaɗuwar cutar a cikin ƙasar da ya tsagaita jaridar delegate ta ƙara da cewa da yake ƙaddamar da rahoton nazarin mukaddashin tsara shirye-shiryen hukumar kiwon lafiya emmanuel ankara ya ce ya kamata dai a sa himma wurin takaita yaɗuwar yaduwar cutar tsakanin matasan kasar ya ce abin damuwa shine matasan da suke kamuwa da cutar da 'yan tsakanin shekaru goma sha biyar ne zuwa hudu. ita kuwa jaridar ganyen Times ta bugo hurici ne na ministan mata yara da kare jinsi Nana Oyelita inda take bayyana murnanta da mataki da shugaban kasa ya dauka na nada mace a matsayin shugaban hukumar zabe ta kasa wanda hakan dai na zama kwarin gwiwa ne ga matan kasar jaridar ganyen Times ta ce da take ci gaba da bayani Nana Oyelita ta ce wannan mataki da gwamnati ta dauka na tabbatar da ta amince da kokarin da mata suke yi a cikin kasar jaridar ta ce shugaba John Ramani Muhammad shine ya zabo Mrs Charlotte Osei ta maye gurbin Dr. Kwajo Afarija Amjad wanda ya ritaya ita kuwa sabuwar shugaban hukumar zaben za ta yi aiki ne tsawon shekaru 22 sa'annan ta isa shekaru na ritaya. Idan muka leka jaridar da Chronicle za mu ga jaridar ta rawaito cewa akwai wasu jama'a da ɗaiɗaikun mutane da suke kokarin su ɓata mata suna alhali kuwa ta nuna ƙwarewa shekaru da dama a fannin yada labarai da aikin jarida. Jaridar da Chronicle ta ce wani ma'aikaci nata ya je ofishi sai ya ga wasu jama'a ko wasu ɗaiɗaikun mutane sun shirya labarai a yanar gizo daidai kamar jaridar ta Chronicle suna ikirarin su ne Chronicle ta ainihi. Jaridar ta ce wannan labarai da wannan dandali yake yadawa suna ɗaukowa ne daga ainihin jaridar da Chronicle chronicle da kuma hotuna duka suna ɗauka ne suna bugawa tamkar su ne chronicle na ainihi amma sai suna rikita labarai da kuma baki na labaran wanda hakan da yana zama tamkar bata suna ne ga ainihin jaridar ta chronicle inda take kashedi da duk mai yin haka ya daina da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma ƙiri sashen hausa na murya america kira ghana kama da an gaishe baba ya ko albarkacin watan azumi ga nasiha daga na wannan watan mai alfarma. to bismillahir rahmanir rahim to manzo sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya ce rahimallahu ra'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qala wa samhan iza qtala rahama Allah ta tabbata ga mutumin da ya zama mai rangwame mai sauki wato idan ya zama ya yi ciniki haka kuma ya zama mai sauki mai rangwame idan ya saya haka kuma mai sauki mai rangwame idan ya biya bashi mai sauki mai rangwame kuma idan ya je wajen karɓar bashi wato wannan hadisi malmuninsa abinda ya ƙunsa yana nuna muna ga 'yan kasuwa a wajen sayarwarsu ana bukata a babin shari'a don su samu wannan rahama da manzo sallallahu ya ce rahama Allah ta tabbata ga mutum mai yin haka ɗan kasuwa ya zama mai sauƙi a wajen kasuwancinsa wato ya zama yana yi ma mutane rangwami. a wannan koda ba lokacin azumi ba to ballantana idan lokacin azumi ya yi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitat da a ciyar da mai azumi domin a samu falala lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar ga a yawaita sadaka da yawan kyauta domin a samu falala kowane mutum da aljanna da wuta zai same su a babin abin da yake a kansa ɗan kasuwa yana a babin sana'a to idan ya kasance mai rangwame mai sauƙi to zai shiga cikin wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi ta shi ma zai samu rahama da rangwame a ranar alkiyama amma in yadda mai tsawwala farashi da neman ganin tun da wata dama ta samu jama'a suna da bukata kuma shi abin nan ya samo shi da sauki shi ya ce saboda ganin bukatar jama'a bari ya tsawwala farashi to wannan ya nuna kuntatawa da cutarwa ga al'umman musulmi a lokacin da ake neman a samu sauki saboda haka kenan shi sakamakonsa a wajen Allah shine irin yadda ya tsawala mutane shi ma za a tsawwala masa akan haka to da wannan hadisi muke kira ga 'yan kasuwa a irin watan ramadan idan ya zama abuta waɗansu addinai idan lokacin bukukuwansu ya yi sukan rage farashi wato dan dai jama'a samu sauƙi to mi zai hana mu al'umma musulmi ya zama mun yi aiki da wannan umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu samu sauƙi a ranar alkiyama kuma mu faranta ma yan uwan musulmi rayuka a cikin wannan wata don mu samu sauki a ranar alkiyama a sheikh muhammad isa talatan mafara kenan daga sokoto to yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi mai magana malam hannu daga nan kalar na zuwa gudumar a jin bisa cantoriya nijar kan su da za muhammadu buhari a yi hankali wajen nade-nade wadanda suka wanda sai a ba su makamai a yi hankali da nade-nade. mai magana alhaji aliyu kira da gari shi wajen yobe ni na kira ne ga kasashen afirka su ɗau mataki sosai akan ƙasar burundi musamman yankunan da shugaban ƙasan yake na tsayawa takarar shugaban ƙasa a karo na uku duk da kashe-kashe da yake ta faruwa a ƙasar ma sa kafa ya shure kiraye-kirayen da ake masu na kada ya tsaya takara wannan ya nuna kenan shi ba al'ummar ƙasar birnin ya gabansa ba mulkin ƙasa da sace-sacen kudin ƙasar to don haka muna fata ƙasashen afirka za su yi su ɗau mataki akan wannan shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza. To yanzu kuma kafin mu karkare mun zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice Firaministan Girka Alex Sibras ya faɗi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗan taimaka ma ƙasar da masu ba da bashi na Turai suka gindaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su sake kula dangantaka kuma a wato suna shirin sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a birnin Washington da Habana. a ƙarshen wannan watan a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu. To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na Jummai Ali na sai bango ya tsage. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa. Sai Cuba Hiro Jodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin jim hama ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.